العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar lahadi wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta tara ko goma ga wata na biyar shekara ta dubu biyu da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mumun tsane karshen aya ta goma sha daya yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa'i faɗin allah ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمتنا إنك أنت ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم walakum nisfu ma taraka azwajukum kuma kuna da rabin abinda matanku suka mutu suka bari illam yakul lahunna waladun idan har bai kasance suna da ɗa ba fa in kana lahunna waladun to idan ya kasance suna da ɗa falakumur rubu'u kuna da rubu'i ɗaya bisa hudun bisa hudu mimma tarakna cikin abinda su matan naku suka mutu suka bari min ba'di wasiyatin bayan wasiyar da suka yi bayan wasiya yusina biha wadda suka yi wasici da ita audainin ko kuma bashi walahunnar rubu'u su matayen naku ko kuma su matayen naku suna da ɗaya bisa hudu mimma taraktum cikin abin da kuka mutu kuka bari illam ya kulle kum waladun in ya kasance ba ku da ɗa fa in kana lakum waladun idan kuwa ya kasance kuna da ɗa falahunna sumunu suna da ɗaya bisa takwas mimma taraktum cikin irin abin da kuka mutu kuka bari min ba'adi wasiyatin bayan an cika wata wasiya suna biha wadda kuka yi wasici da ita au dainin ko kuma bashi wa in kana rajulun to idan ya kasance wani mutum ne yurafu kalalatan da za a gaje shi a matsayin kalala awi mura'atan ko kuma wata mace walahu ahun auktun uktun ya kasance yana da ɗa ko kuma yana da ‘yar uwa falikulli wahidin min sudus kowanne ɗaya daga cikinsu za a ba shi ɗaya bisa shida fa in kanu aksara min zalik idan suka kasance sama da haka falahum shuraka fi thuluth to su din za a hada su a cikin ɗaya bisa uku min ba'di wasiyatin bayan an cika wata wasiya yusa biha wanda ya wasici da ita aw dainin ghayra mudar ko kuma bashi wanda yake ba mai cutarwa ba wasiyatan min Allah wannan wasici ne daga wajen Allah wallahu alimun kuma Allah masani ne halimun mai haƙuri wannan aya tana ci gaba da yi mana bayani akan ɓangarori na rabon gado waɗanda suke da haƙƙi a cikin gado a cikin addinin musulunci aya ta farko da muka karanta a jiya ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi bayani akan gadon yayaye ya kuma yi bayani akan gadon iyaye yadda yaya za su gaji iyayensu da kuma yadda wato iyaye za su gaji yayansu shi yasa a ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya ce a ba aba'ukum wa abna'ukum waɗanda ake maganar gadon su nan wajen iyayenku ne da yaya la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ku san a cikin su wane ne zai kusa da yi muku amfani ba faridatan min Allah wannan hukunce hukunce da Allah ta'ala ya ambata a cikin ayar na rabon gado farilla ne daga wajen Allah to daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya tafi mana bayani akan ragowar ɓangarori na waɗanda suke da gado wato gadon miji tsakaninsa da matarsa da kuma sigoginsa da gadon mace tsakaninta da mijinta da kuma wato ainihin sigogin wannan gado ɗin sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin gado na mutum da ake kira da suna kalala Allah subhanahu wata'ala anan yace walakum nisfu ma taraka azwajukum kuma ku ai mazaje ku mazaje waɗanda kuke da aure kuna da rabin abinda matanku suka mutu suka bari illam ya kulla hunna waladun idan har ba su da ɗa babin rabon gado idan aka ce walad ana nufin ɗa sawa'un namiji ko mace to idan har matarka ta rasu ba ta da ɗa to duk abinda ta mutu ta bari kana da rabin abinda ta mutu ta bari alaba shi ragowar abinda ya rage kuma iyayenta idan tana da iyaye za su gada ko kuma ‘yan uwanta wannan shine ma'anar walakun nisfu ma taraka azwajukum ku na tsakaninku da matayenku idan sun mutu sun bar wani abu za ku gaji rabin abin da suka bari in lam yakul lahunna waladun in har sharaɗi ne in har ba su da ɗa wato a nan wajen ba wai ana nufin ɗa ɗaya ba a'a ba kuma ana nufin ɗa namiji ba ana nufin ƴaƴa in aka ce walad a nan wajen ana nufin ƴaƴa sawa'un ɗaya ko abin da ya sama sawa'un namiji ko mace fa in kana lahunna waladun to idan ko suka kasance suna da ɗa idan suka kasance suna da ɗa falakumur rubu'u a wannan lokacin gadon ku zai canja ba za a ba ku rabi ba za a ba ku rubu'i shine ɗaya bisa hudun abin da suka mutu suka bari saboda suna da 'ya'ya da za su gaje su mimma tarakna Allah ta'ala ya ce cikin irin abin da suka mutu suka bari min ba'di wasiyacin bayan an cika wani wasici da yusi na biha wanda suka yi wasici da ita su mataye din audainin ko kuma bashi a jiya mun yi bayani akan manufa da dalili da hikimar da ta sanya ubangiji mai girma daukaka a nan wajen ya kaddamar da wasiya akan bashi tare da cewa bashin shi ne yake wajibi wato shi ya fi cancanta ya zamanto ganin ida a farko amma Allah subhanahu wata'ala sai fara gabatar da wasiya kafin bashi mun faɗa cewa malamai suka ce yana daga cikin hikimar shi mai bin bashi haƙƙinsa ne yana jin cewar zai iya neman haƙƙinsa ba tare da ya ji nauyi ko ya ji kunya ba amma wanda aka yi wasici kuwa shi zai dan ji nauyi babanku ya mutu ya taba masa wasiyar za a bashi zai bashi wani abu ko ya ce idan ya mutu a bashi wani abu a cikin dukiya zai ji nauyi ana cikin zaman makoki ya zo ya tara kuma magada ya ce musu to ai babanku ya taba min wasici ku bani kaza zai ji nauyin wannan wani ko da an ɗauki tsawon lokaci zai ji nauyin ya zo ya ce ai masa hakan to saboda haka sai ubangiji mai girma a nan wajen da babi ne na yanto mutane babi ne na kwatowa mutane haƙoƙinsu mun faɗa tun da muka fara karatun wannan sura ta suratun nisa Allah subhanahu wata'ala yana ta kwatowa mutane haƙoƙinsu ne yana ta girmama masu haƙƙi da abubuwan da jahiliya suka zo suna yin zalunci a kai suna dauye waɗannan haƙoƙi ɗin to Allah subhanahu wata'ala yana fitar da haƙoƙi din nan saboda haka tunda babi ne na bayyana wa mai haƙƙi sa babi ne na iqa'i kullu zai haqqin haqqahu bawa mai haƙƙi sa to sai Allah subhanahu wata'ala ya zama khasim shine wanda ya dauki gabarar yin bayanin a ba wanda aka yi wasici sa ko da shi zai ji nauyi to yau ga ubangiji mai girma ɗaukaka ya shige masa gaba saboda haka yanzu idan ana maganar wasici ba kana tuna shi ya zo ya ce ku bashi ba kana tuna Allah ta'ala ne ya fara yi maka bayani yace min ba'di wasiyatin bayan an cika wata wasiya yusina biha wadda su matayen naku suka yi wasici da ita audainin ko kuma an biya musu bashi to wannan shine gado na mazaje dangane da matayensu gadansu yana da fuska guda biyu akwai lokacin da za su ci rabin abin da matansu suka mutu suka bar musu akwai kuma lokacin da za su ci ɗaya bisa hudu halayyar da take sa su ci rabi shine idan ya zamanto ita matar bata mutu ta bar da ba bata taɓa haihuwa ba ko ta haihu ɗanta ya riga ta mutuwa wannan lokacin mijinta zai ci rabin abin da ta mutu ta bari hali na biyu shine miji yakan iya cin ɗaya bisa hudu na abin da matarsa ta mutu ta bari wannan kuma halin idan ya kasance tana da ɗa sawa'un ɗan da suka haifa da ita ko kuma ɗan da ta haifa a wani gidan ba a gidansa ba in dai mahaifarsa ce ta ɗauki ɗan ta haifar to wannan ɗanta ne saboda haka ya taskace mijinta mijinta ba zai samu rabin abin da ta mutu ta bari ba sai dai a bashi ɗaya bisa hudun abin da ta mutu ta bari to sai nau'i na gaba shine gadon mace dangane da mijinta Allah ta'ala ce walahunnar rubu'u su kuma matayen ma'ana a zuwa azwajukum ɗin kenan su matayenku suna da ɗaya bisa hudu min mata raktum cikin irin abin da kuka mutu kuka bari illam ya kulla illam waladun in har ya kasance ba ku da idan mutum ya mutu ba shi da ɗa da taɓa haihuwa ba to matansa suna da ɗaya bisa hudun abin da ya mutu ya bari wannan shine gadansu saboda ba shi da ɗa sawa'un ya taba haihuwa dan ya mutu ko bai taba haihuwa ba to su dai za a ba su za a ba wa matarsa ɗaya bisa hudu kuma a babin rabon gado mata ba su da bambanci in matarsa ɗaya za a ba ta ɗaya bisa hudu idan ba shi da ‘ya'ya in matansa biyu nan ma dai ɗaya bisa hudun za a ba su je su raba sai su raba gida biyu in matansa uku ɗaya bisa hudun za a ba su su raba gida uku in matansa hudu ɗaya bisa hudun dai za a ba su raba gida hudu wannan shine haƙƙinsu a cikin gado idan mijinsu ba shi da ɗa fa in kana lakum waladun in ko ya kasance kuna da ɗa falahun na fa na lokacin ƴaƴayenku sun rage musu yawan abin da za a ba su za a ba su ɗaya bisa takwas shine abin da ba wuce yake cewa tumunin takaba ba wai ta kaba ce take sa a ba su ba a'a gadon su ne haƙƙin su ne irin yanda ba da ba ta gaba yayi aka bashi gado ba uba ba ta kaba yayi aka bashi gado ba uwa ba ta kaba ta aka bashi gado ba ita ma wannan ba ta kaba ce za ta sa a ba ta gadon ta ba ina fata mun gane wannan haƙƙin ta ne za a ba ta wannan ban san hikimar da ta sa suke ce masa tumunin ta kaba ba to tumuni din asalin kalmar fumun ce ta larabci shine shi ko san duk da shi da balarabe suna da alaka da juna suna da kamanceceniya da juna ta fuskar harshe ga wani lokacin harshen hausa da larabci suna kusa da juna saboda haka lokacin da ya ga wata kalma a larabci ko a wani yare ta masa nauyi kawai sai ya bankara ta sai ya hausantar da ita saboda haka nan ma juyar da ita suka yi asali kalmar fomun ce shine 1 over 8 daya bisa takwas shi ne kawai shi kuma ce tumuni shi kenan a wuce wajen falahun na tumunu to su matayen naku suna da ɗaya bisa takwas to a nan ma in mace ɗaya ce za a ba ta ɗaya bisa takwas in biyu ne za a ɗauki kashi ɗaya cikin takwas a ba su je su raba in uku ne in hudu ne matan haka za a ɗauka a ba su su je su kacaccala Allah ya ce min mata taraktum cikin irin abin da kuka mutu kuka bari min ba'di wasiyatin bayan wata wasiya da ku kuka gudanar da kuka yi ta na biha wadda kuka yi wasici da ita audainin ko kuma bashi Allah ta'ala ce wa in kana rajulun in kwa ya kasance wani mutum ne wanda yake yurasu kalalatan za a gaje shi a matsayin kalala lafazin alkalala suka ce mushtaqqatun min al-iklil kalmar kalala an ciro ta ne da kalmar iklil in aka ce alkalala ana nufin mutumin da la asla lahu wa la far'a lahu mutumin da ba shi da asali ba shi da reshi in aka ce al'aslu ana nufin tsatsan da ya fito a ciki in aka ce alfar'u reshen da shi ya rasanta. mana al'aslu a nan wurin shi ne al'aba mutum ne ya mutu ba shi da iyaye ba shi da kakanni domin idan mahaifinsa da mahaifiyarsa suka mutu amma kakansa da kakarsa suna da rai na ɓangaren uwa ko na ɓangaren uba to su waɗannan suna cikin manzila ta iyayensa aljaddu bi manzilatil abbi wa in khala wato kaka yana matsayin uba idan har uban ya kauce haka kaka mace tana matsayin uwa idan uwar ta kauce to shi wannan sai ya zamanto ya rasu mahaifin shi ya mutu mahaifiyarsa ta mutu kakansa ya mutu kakarsa ta mutu kaga yanzu maganar asalinsa ya kare la asla ba shi da asali waɗanda za su ci gadansa duk sun riga shi mutuwa sannan wala far'a lahu ya kasance ba shi da far'i shine abin da shi ya rassanta ma'ana ya'yan da ya haifa a cikinsa ba shi da ɗa namiji ba shi da ɗa saboda haka waɗanda suka rage masa su ne ƴan uwa to shi ne ubangiji mai girma ɗaukaka yake so ya bayanin gadansa a nan wadan mutumin da ba shi da iyaye ba shi da kakanni ba shi kuma da ‘ya'ya wannan shi ake kira da suna halala hadisi ya zo a cikin sunan na imamu abi dawud Allah ji kansa da rahama haka ibnu jariru tabari Allah ya kara masa yadda Allah ya kara masa rahma ya fitar da shi a cikin littafinsa na tafsiri daga ruwayar sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa dimbin yadda annahu su'ila anil kalala an tambayi sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda dangane da wa ake nufi da kalala ƙala sai ce a ƙulu fi haɗi ra'ayi asalin ma'anar kalmar kalala ilimi na bai kai wajen ba amma zan yi ijtihadi zan faɗa abin da nake tunani a kai shi ne abin da kalala take nufi fa'in yakun sawaban famin Allah ya ce idan abin nan da zan faɗa daidai ne to taufiƙi ne daga Allah ku kalli yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke da tawabu'u suke da ƙasƙantar da kai wajen ilimi da abin da suka faɗa in ya dace ba alfahari suke da shi ba ba jin kansu suke yi sun fi kowa ba a'a sun san wannan taufiki ne daga Allah musun sun ɓuɓɓugi wannan fahimta da wannan aƙida ne daga wajen annabawan Allah haka annabawan Allah suke faɗa annabi salihu alaihi salatu wasalam da yaje yana wa mutanen sa wa'azi abin da ya gaya musu kenan wa ma tawfiqi illa billah da abin da na gaya muku in uridu illa al-islah mastata abin da nazo nake gaya muku dinnan inda nake kokarin kawa a cikin ku shine gyara gwargwadon iyawata asalin abin wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta ba wajen kowa take ba sai wajen ubangiji mai girma daukaka to haka shi ma sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arbahu yace fa in yakun sawaban fa min Allah in abin nan da na faɗa daidai ne to wannan daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ne ba gwaninta ta bace ba ba iyawa ta bace ba taufiki ne daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka kaga wannan akwai tawabu'ul ilmi wato kaskantar da kai irin na ilimi a ciki yace wa in yakun khata'an in kuwa ya kasance kuskure ne ni wa min ash to kuskuren daga gare ne kuma daga shaytan saboda ka'ida ita ce abubuwa waɗanda suke na alkhairi kai tsaye su ake danganta su da ubangiji mai girma ɗaukaka amma abubuwan da suke kishiyar alkhairi saboda ladabi da nuna girma ga ubangiji mai girma ɗaukaka ba ka danganta shi da su sai ka mai da zamirin wani abu wannan aƙida ce fitra ce wato ba wai ka ce aƙida ba ce ta wasu a'a fitra ce ma da Allah subhanahu wa ya halicci halittarsa a kai za mu ga hatta shi ta aljanu sun gamsu da wannan fitra din ayoyin da ke cikin suratul jin lokacin da aljanu suka zo suka je sama suka ga an rufe sama a harasan shadidan wa shuhuba an sa bangori na wato ainihin taurari suna kona su suna korarsu abinda suka ce shine wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ku kalli tsarin maganar su suka ce wa inna la nadri kuma mu bamu sani ba asharrun urida biman fil ardi da suka zo kan lafazin din sai suka yi amfani da bamiri wanda yake mabaniyun lil majhul asharrun urida biman fil ard shin wani sharri ne ake nufi da waɗanda suke ban ƙasa amma da suka zo kan maganar shari'a da alkhairi sai suka ce an arada bihim rabbuhum sai suka fito da kalmar rabbu din saraha dan a nuna maka abubuwa na sharri ba a danganta su da ubangiji ne shi yake hukunta komai amma ladabi ya nuna kada ka ringa danganta shari'i zuwa gare shi ka tuhumi kanka ina fata mun gano wannan haka Allah ya gaya mana ayoyin da ke cikin suratu Ali Imran qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha sai ce biyadikal khair kaga anan wajen sai tsaya akan alkhairi din kawai sai ce innaka ala kulli shay'in qadir bai ambaci sharri din ba tare da cewa abubuwa waɗanda suke marasa daɗi ma Allah ne yake kasu amma saboda girmama ladabi ga ubangiji mai girma ɗaukaka ba ambatan mazal sai dai ka kaddara a cikin ransu a can da suka ce a sharrun da bai fil sai dai zuciyarka ta halaro amma ba a so bakin ka ya ringa furtawa saboda ladabi ga Allah haka a nan wajen ma kal khair ai takadirin zancen kal khair wa shar amma ba a so lafazin bakinka ya saba da haka sai dai zuciyarka ta halaro sai a kata da jumla muqaddara ina fata mun gane wannan su shi sa shi masu na abakar siddiq anan wajen sai ce wa in haɓa an in abin abinda zan faɗa ya kasance kuskure ne fa ni wa minash shaytan to daga gare ni ne kuma daga shaytan wallahu wa rasuluhu bari ani minhu Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sun kubuta da abinda zan faɗa kada a zata alaƙata da annabi sallallahu alaihi wa sallama da alaƙata da musulunci ni ne farkon wanda ya fara kalmar shahada a cikin mazaje na fi kowa kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallama na fi kowa amintakar annabi sallallahu alaihi wa sallama na fi kowa rayuwa da annabi sai na bakar ya fi kowa rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahabbai hatta alqur'ani ya ba da wannan shaidar sani yasnaini su su guda biyu din izhuma fil ghari su su biyun su suka kasance a cikin kogo iz ya ƙolu li sahibihi shi ɗaya abokin yake gaya wa ɗaya abokin la hazan inna Allah ma'ana wannan ayar ta tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani wanda suka rayu a juna da juna irin sayyidina Abubakar Siddiq irin sayyidina Abubakar Siddiq to to da dama idan an san kana da alaka da abu kana yi sai a fassara abin da kake da alaka da shi alal misali kai commissioner ne wata gwamnati ko minista ne na wata gwamnati kana yin wani abu sai a dora alhakin aikin akan gwamnatin da kake to shi yasa sai ce Allahu wallahu wa rasuluhu bari'an minhu kana ga ta da addinin musulunci ta da biyayyar Allah ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma yanzu ina halifan Annabi sallallahu alaihi wasallam a zata abinda na faɗa hukunci ne na Allah hukunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a in kuskure ne Allah ya barranta da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta da shi ku duba ku ga yanda suke yin kyakkyawan ladabi ga Allah suke kyakkyawan ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wani abu na kuskure sabon annabi sallallahu alaihi wa ba sa danganta shi da annabi ba sa danganta shi da annabi saboda haka sai ce alkalala in aka ce alkalala wai fa wannan dukkanin ma'ana ce fa lugawiyya ba fa mas'ala bace ba fiqhiyya ba wai yana so ya bada amsa ne akan wanda ya aika kaza kaza hukuncin sa kaza ba a'a kawai lafazin kalmar kalala ya fassararta take shi ne abin da aka tambaye shi amma ku duba ku ga yadda yake taka tsantsan matakan da ya bi kafin ya fassara kalmar alkur'ani nan a nuna maka yadda suke taka tsantsan cikin ilimi shi ne sai yake cewa alkalala in aka ce alkalala ana nufin malla wala da lahu wala wale shi ne mutumin da ya mutu ba shi da 'ya'ya ba shi da iyaye falamma walla umar ibn al-khattab lokacin da aka ɗora sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa arda ya zamanto halifan annabi sallallahu alaihi wa na biyu kala sai yake cewa da aka tambaye shi shima akan kalala sai ce inni la astahi an ukhalifa ababakar fi ra'ayin ra'ahu ina nan kan fatawar sayyidina abubakar da yace kalala shine malla wala da lahu wala walid dan ina jin kunyar in saba wa sayyidina abubakar cikin wani ra'ayi da ya fahimta tunda ban ga wani abu da ya tura wannan ra'ayin nasa ba to ni ma nan ne to a takaita dai wannan shine ma'anar kalala mutumin da ya mutu ba shi da iyayen da za su gaje shi ba shi kuma da 'ya'yan da za su gaje shi a gaba Allah ta'ala ce walahu akhun aw ukhtun ya kasance yana da ɗan uwa ko kuma yana da ‘yar uwa fali kulli wahidin min sudus kowanne a cikin su yana da ɗan uwa ko yana da yar wato kowanne a cikin yana da sudusi ina fata mun gane wannan haka ayar take ko walahu akun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus kowanne a cikinsu yana da sudusi sudusi shine daya bisa shidan abinda mamacin ya mutu ya bari in dan uwa ne namiji za a bashi daya bisa shida in yar uwa ce mace za a bata daya bisa shida fa in kanu aksara min zalik in kuma sun fi haka ma'ana shi can ya mutu ya bar ɗan uwa ɗaya ko ya mutu ya bar ƴar uwa ɗaya to kowanne za a bashi ne dusi to amma in ‘yan uwan nasa sun wuce ɗaya ma'ana ya mutu ya bar ‘yan uwa maza biyu ko uku ko goma ko ya mutu ya bar ‘yan uwa mata biyu ko uku ko goma shine fa in kanu aksara min zalika fa hum shuraka fi to waɗannan za su tarayya a cikin sulusi shine ɗaya bisa uku na abin da ya mutu ya bari min ba'di wasiyatin yusa biha udai to idan muka kalli wannan aya ta yi magana akan mirasul kalala akwai kuma aya ta ƙarshe a cikin suratul nisa ita ma ta yi magana akan mirasul kalala kuma gadon ya bambanta mu tafi ayar da ke cikin suratul nisa ita ƙarshe muga yaya rabon gadon ta yake kuma mu ga yaya rabon gadon wannan yake mu ga yaya bambancin suke da juna Allah ta'ala ce yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala suna neman fatawarka ka gaya musu Allahu yuftikum fil kalala Allah da kansa shi zai ba ku fatawa gane da rabon gadon kalala mutumin da ya mutu ba shi da ɗa ba shi da ‘ya'ya ba shi da iyaye inimru'un halaka laisa lahu waladun ku kalli fasara sai na abakar ta yi mai ta fito idan har mutum ya mutu laisa lahu waladun ba shi da ɗa walahu uktun yana da ‘yar uwa falaha nisfu ma tarak za a bata rabin abin da ya mutu ya bari wa huwa ya risu shi kuma zai gaje duk abin da ta mutu ta bari in lam ya kulla hawalat in ba ta daɗa fa in kana tasnatai ne in ‘yan uwansa mata biyu ya mutu ya bari falahuma sulusani suna da bidisa uku mimma taraka cikin abin da ya mutu ya bari wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa in kuma sun kasance yan uwansa ne maza da mata falil zakari mithlu hazzil unsayin za a raba musu gado namiji yana da raban mata guda biyu bayyana Allahu lakum an tabillu Allah ya muku wannan bayanin dan kada ku bata wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne da komai to sai mu kalla a nan wajen Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurasu kalala walahu akhun aw ukhtun ya mutu kalala sai dai yana da ɗan uwa ɗaya ko yana da ‘yar uwa ɗaya falikulli wahidin min humasudus kowanne gadonsa ɗaya bisa shida in ɗan uwa namiji ne guda ɗaya za a bashi ɗaya bisa shida in ‘yar uwa mace ce za a bata ɗaya bisa shida to a can kuma Allah ta'ala ce in murhun alaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak waccan ‘yar uwan an ce ɗaya bisa shida wannan yar uwar kuma an ce rabi sannan wancan dan uwan an ce ɗaya bisa shida wannan kuma an ce wa huwa ya rifu ha in ya kulla ha zai janye gadon zai cinye gadon gaba ɗaya in ba ta da ɗa to menene bambanci tsakanin waccan yar uwar da wannan yar uwar menene bambanci tsakanin wancan dan uwan da wannan yar uwar to shine aka samu qira'ar Abdullahi Ɗan Abbas duk da dai malamai suka ce kiraa ce shazza lakin sai dai ita wannan ƙira'a ɗin Dallu biha ana kafa hujja da dalili da ita cikin hukunci don haka da ubangiji mai girma ɗauka yake cewa wa in kana rajulun yuratu kalalatan walahu ahun au ukhtun min ummin an gane kalalar da ke cikin wannan ayar da take gabanmu ya mutu ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da 'ya'ya amma yana da ‘yan uwa min ummin don ɗan uwan ɗan adam kashi uku ne ko dai al'ashikka ina fata mun gane wannan ‘yan uwa shakikai su ake kira da suna ashikka uwa ɗaya uba ɗaya an gane wannan ko ko kuma ‘yan uwa li'ab waɗanda ake uba ɗaya ko kuma ‘yan uwa li'um waɗanda ake uwa ɗaya to su ‘yan uwa li'ab da ashikka'u ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gadon su shine wanda ayar karshen cikin suratun nisa ita bayana amma yan uwa um su kuma su ne wanda ayar nan take magana saboda haka idan kalala ya mutu ya bar yan uwansa um yana da ɗan uwa da suke uba ɗaya shi shi kaɗai zai gade shi ko yana da yar uwarsa guda ɗaya wacce suke uwa ɗaya ita kaɗai za ta gade shi Allah ya ce falikulli wahidin min humas sudus kowanne a cikinsu za a ba shi ɗaya bisa shida saboda haka gadon ɗan uwa ko yar uwa wadda kuka haɗa uwa ɗaya da ita gadon su shine ne ɗaya bisa shida in su su kaɗai ne masu cin gadon. amma fa in kanu aksara min zalika in yan uwanka da kuke uwa ɗaya za su ci gadon ka baka da yaya baka da iyaye su kuma sun wuce mutum ɗaya yan uwan maza ne ko mata ne ko maza da mata fahum shuraka ofis a wannan lokacin za a haɗa su ne a cikin sulusi ɗaya bisa uku sannan su ‘yan uwa waɗanda suke na uwa ɗaya in aka ba su ɗaya bisa uku ɗin nan suna da yawa mazansu da matansu to idan suka tashi raba gadon su ba lizzakar misal hazil unsain za a yi ba daidai wa daida za a yi an gane wannan daidai wa daida za a yi saboda haka in su su goma ne suka gaji dubu ɗari a wajen ka mata biyar maza biyar to kowa dubu goma goma zai ja mazan ba za su ce lizzakar misal hazul unsain ba saboda yan uwa ne na uwa ina fata mun gane wannan amma idan yan uwanka ne in yan uwanka ne waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko waɗanda kuke uwa uba ɗaya kai za ka gaji yar uwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wacce kuke uba ɗaya ta mutu ba ta da magaji sai kai Allah ta'ala ya ce falahanis fumatar wato ita ce za ta gaje ka ba ba ka da wani magaji ba ka da wani magaji sai ita ita kaɗai ce magajiyarka uban ku ko uwar ku uban ku ɗaya ubangiji ta ala ce fala hanis kuma tarak wannan lokacin za a tsaga abin da ka mutu ka bari sai a bata nusufi wannan farabin ta kenan ina fata mun gane wannan sannan in kuma kai ne za ka gaje ta ta mutu ba ta da wani magaji sai kai kai kuma uwar ku uban ku ko kuma ubanku ɗaya to wa huwa ya riso ha illam ya kulla a lokacin zai cinye gadanta gaba ɗaya gaba ɗaya automatically dukiyar ta zaman tota ina fata mun gane wannan illam ya kulla hawalar in ba ta daɗa fa in kana tafnatai ne in kuma ya zamanto ‘yan uwanka da za su gaje ka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya mata ne guda biyu to falahuma ne za a ba su bi bisa uku mimma taraka cikin abin da dan uwansa ya mutu ya bari wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya amma in yan uwa ne na uwa ɗaya to su kuma za a ba su sulusi ne ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ce wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa in yan uwanka ne za su gaje ka maza da mata to a wannan lokacin za su gaje dukiyarka ne gaba ɗaya to su kuma idan aka tashi za su raba gadon za su raba shi ne kamar gadon 'ya'ya falid zakari misul habdul unsayi ina fata mun fahimci a takaice dai 'yayan uwa babu rabon gado babi ne wanda yake mai fadin gaske wanda yake ilimi ne mai zaman kansa kananan almajirai irin mu ba su isa su karaɗe shi da ilimin mukansa ba sai dai a ɗan tattaɓa a yi fassara wannan fassara ce amma ba wai ainihin yanda kashe-kashen rabon gadon yake ba amma dai abin da zai fara zuwa a kwakwalwar mutum a karan farko ya kamata ka fahimci cewa shi gado Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa shi kuma malamai suka ce ya kasu kashi biyu waɗanda suke cin gado sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke cin gado bil farq akwai kuma waɗanda suke cin gado bil asaba idan aka ce al ana nufin dukkanin gadon da ubangiji mai girma ɗaukaka yayi bayaninsa a cikin alkur'ani wanda ubangiji mai girma daukaka ya mana bayanin nau'in gado guda shida ne a cikin waɗannan ayoyi guda uku da ayar da makaranta jiya da ayar da makaranta yau da kuma wannan ta ƙarshe cikin suratun nisa waɗanda za su ci gado bilfars nau'in mutane ne guda shida akwai waɗanda suke cin rabi nisf suna cin rabin dukiya waɗanda idan kai istin baɗin ayoyin zaka ga allah ya ambaci nau'in mutane guda biyar su suke cin rabin dukiyar mamaci sannan kuma akwai waɗanda suke cin rubu'i 1 over 4 su kuma waɗanda suke cin rubu'i ɗin na nau'in mutane ne guda uku akwai yanayi guda uku da yake zuwa su ci rubu'i sannan kuma akwai wato ainihin waɗanda suke cin nisfin rubu'i rabin rabi 1 over 8 kenan sumuni waɗanda suke cin sumuni kuma ba zo jallin jalle su ne matan aure ina fata mun gane wannan su suke cin sumuni sannan kuma a bangare na hudu su ne waɗanda suke cin sulusi waɗanda suke cin sulusi a babu rabon gado su su biyu ne su ma sannan kuma waɗanda suke cin sulusani biyu bisa uku na rabon gado su kuma nau'in su su hudu ne sannan kuma waɗanda suke cin sulusi a cikin rabon gado bilfar su kuma nau'in su su bakwai ne kamar yadda idan ka baɗin waɗannan ayoyin za ka fitar da su sannan kuma ko waɗanda suke cin gado bil asaba waɗanda suke cin gado bil asaba na farko ko dai ya zamanto gaba ɗaya su suka cinye gadon gaba ɗaya kamar ɗan uwa a nan wajen yar uwarsa ta mutu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma wato ubansu ɗaya ba ta da wani magaji sai shi shine Allah ta'ala ce wa huwa ha kaga zai cinye gadon gaba ɗaya bil fardi wal asaba ko kuma ya zamanto a'a da farko an fitar masa da gadon sa na fard sannan abin da ya rara nan ma dai a ƙara ƙara masa wannan shine usuba din kenan ina fata mun gane wannan ga gadansa an fitar masa da shi sannan kuma sai a bashi ciko bil usuba kamar yar uwa wacce ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita za ta ci gadan mutum sai Allah ta'ala ya ce in bashi da ɗa za ta ci rabi to rabin kuma babu wani magaji sai ita waye zai cinye sai a ƙara mata bil usuba ina fata mun gane wannan kamar yar uwa da ake uba ɗaya da ita ita ma a can wajen ita ma ragowar in babu wani magaji sai a ƙara danna mata bil usuba amma dai ta san faralinta shine sudusi din nan ina fata mun gane wannan waɗannan a takaice su ne masu babin cin rabon gado a karon farko sannan kuma akwai mahajubai waɗanda suke kakkare wasu gabarin cin rabon gado waɗanda shi ma asali ne mai girma a cikin babin rabon gado Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ba'adi wasiyyatin bayan wata wasiya yusa biha wadda shi ka lalaye wasu ci da ita audainin ko kuma bashi ya mu bar wanda ba mai cutar ba to menene ne ba mai cutarwa ba babu wani bashi wanda yake ba mai cutarwa ba duk bashi in ana bin mamaci bashi in dukiyarsa gaba ɗaya za ta ƙare a biya masa bashi to amma wasiya din akwai wacce take mai cutarwa ma'ana akwai wasiyar da ta saba wa musulunci kamar mutum ne yayi wasici ya ce idan na mutu a raba dukiya ta rabi ai aikin alkhairi da ita wannan ta zama zamanto wasiya mudarra mai cutarwa dan manzo Allah ya hana ai wasici da rabin dukiya ya hana ai wasici da bi bisa ukun dukiya ɗaya bisa uku ma ya jinjina ya ce as-sulusu wa sulusu kafir ko kabir abdullahi dan abbas a cikin sabon nan annabi sallallahu alaihi ya ce shi yana ganin abin da yafi zamantowa daidai shine in za a yi wasici a yi wasici da ɗaya bisa hudun dukiya dukkanin wata wata wasiya wacce take sama da wannan to ta zamanto wasiya mai cutarwa haka kuma mutum ya yi wasici da sabon ubangiji mai girma ɗaukaka to ita ma wannan wasiya ce mai cutarwa ba za a cika ta ba kuma mutum ya yi wasici ya ce idan ya mutu a ɗauki dukiyarsa gashi adadin da ya faɗa bai wuce abin da shari'a ta gindaya ba amma sai ya ce idan an ɗauka je a ba abokanansa 'yan gidan dusko ko aje wani abin nan gidan rawa a je a kai ko wani wajen saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka ko wata maman bariki a miƙa mata to wannan haramun ne ko wata dabba irin yadda za ka ga waɗannan 'yan waɗanda suke ɗauko habara ta ƙasashen civilization na turawa na mutum ya ce ni idan na mutu saboda haka a ware wasu kuɗi a ci gaba da ci da kare na da waye da duk bayan Allah suna ta cin yunwa corona ta hana zuwa kasuwa amma shi yanzu kare yake wa wasu wasici wannan wasiya ce mai cutarwa ba za a cika ta ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu alimun hakim Allah subhanahu wata'ala masani ne mai hikima cikin abin da yake gudanarwa sai ayat na wallahu alimun halim Allah subhanahu wata'ala masani ne wato ainihin mai haƙuri a cikin al’amuran bayan a yi ta gaba laifin tilka hududun wa mai yubi illaha wa rasulahu yurkhilu hujan nafin tajirimin tahti al’anar yurkhilu hujan nafin tajirimin tahti al’anar ƙwari dina fiye وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Allah ta'ala ce tilka hududullah waɗannan dokoki ne iyakoki ne na Ubangiji ta'ala wa man yuti illaha kuma duk wanda ya ba Allah wa rasulahu ya bi manzansa yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljannatai tajri min tahti al-anhar wadda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha za su dawwama zama a cikin ta wa zalikal fawzul azim kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma wa man ya'si Allah kuma wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzansa wa ya ta'adda hududahu ya ringa ketare iyakokinsa yudkhilhu naran zai shigar da shi wuta khalidan fiha wanda zai dawama zama a cikin ta walahu azabun muhin kuma yana da azaba wacce take makaskanciya waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka ya rufe waɗannan ayoyi na rabon gado da su yana mai jan hankalin mutane cewa su kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka cikin abin da ya shar'anta cikin al'amuran gado kada su yi zalunci kada su saba wa abinda ubangiji mai girma daukaka ya gindaya musu kada su saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da su a cikin wannan sannan idan suka kiyaye dokokin Allah nan Allah subhanahu wata'ala sai ya kwadaitar da zukatansu ya kuma yi musu bishara da cewar ubangiji ta'ala zai shigar da su aljanna wadda koramu take gudana a ƙarƙashinta kuma ya nuna musu cewar in suka ƙi bin son zuciyarsu suka kiyaye dokokin Allah suka samu aljanna wannan shine babban rabo kada su yi la'akari da rabon da suke kwaɗayin samu a gidan duniya su yi la'akari da babban rabo su yi la'akari da babban kanjami shine aljanna shine Allah subhanahu wata'ala nan yace tilka hududullah Allah ya bude ayar da harafi na ishara wacce take ba'ida wato ishara wacce take nuni zuwa ga abin da yake na nisa wato mai nisa tilka waɗancan ma'ana tun daga farkon ayoyin da Allah ta'ala ya fara gaya maka lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun har izuwa inda Allah ta'ala ce wallahu alimun halim waɗancan ayoyi da aka yi ta jiro maka waɗancan hukunce hukunce da waɗannan dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya saka Allah ta'ala ya ce hududullah iyakoki ne na ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ya keta layi ya sa iyaka kada wanda ya da ya ƙetare dokar ubangiji mai girma ɗaukaka ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda wato ainihin yayi ɗa'a ga Allah kuma yayi ɗa'a ga manzansa wannan malamai suka ce akwai tauhidut ta'ati lillahi wa tauhidut ta'ati lir sallallahu alaihi wasallam akwai wato tsaranta biyayya ga Allah da kuma tsaranta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna Allah ta'ala kadai ake bi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ake bi shi isa Allah subhanahu wataala ayoyi da dama yake nuna mana muhimmancin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ce man yuti'ir rasula faqad aba Allah dukkanin wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sani Allah yayi wa da'a Allah subhanahu wataala yayi wa biyayya haka a wata ayar ubangiji mai girma daukaka ya nuna mana cewar ba za ka taba nuna cewa kana son Allah kana son annabi sallallahu alaihi wasallama ba har sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kun kasance kuna bin kuna son Allah to ku bi ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ne Allah zai so ku duk wanda baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai taba son sa ba mm. haka a wata ayar ubangiji mai girma daukaka yace kul ati'u Allah walaɗi'un Allah wa Rasul, ku bi Allah ka gaya musu ya ma'aikin Allah, ku bi Allah kuma ku bi manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama. A wata ayar ya faɗi waɗanda za a bi ɗin aɗi'un Allah wa Rasulahu wa ulil amurin Ma da ya zo cikin ayar sai ya faɗi ɗa'a ga Allah, aɗi'un Allah wa aɗi'un Rasul, ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallama, amma da ya zo kan ulil amri sai ce wa ulil amr sai ya kawo atsafi kawai bai ce wa aɗi'u ulil amri ba. don ya nuna muku in ulil amri ko malamanku ko jagororinku ko shugabanninku suka cancanci ku bi su to a lokacin da suka ba Allah da annabi ne amma inda za su saba wa Allah su saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a yi musu da'a ba ba za a yi musu biyayya ba sannan yana daga cikin shi da dan adam yake samu idan Allah idan ya ba Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aljanna kafin aljanna din kuma Allah ta'ala zai tashe shi cikin zumra ta manya-manyan bayansa waɗanda yake ji da su manya-manyan bayan Allah waɗanda Allah yake ji da su daga cikin annabawa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manya yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma'a allazina amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah Allah ta'ala ya ce duk wanda ya bi Allah kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ulaika ma'a allazina amallahu alaihim waɗannan suna cikin tawagar waɗanda ubangiji ta yi wa ni'ima mana yana daga cikin dalilan da zai sa ka samu ni'ima a rayuwarka ta duniya da ni'ima a rayuwarka ta lahira shine ka ba Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda kaga yana shan wahala a rayuwar nan duk wanda kaga yana cikin halin kunci da wahala a cikin rayuwa to yaje je bincike alakarsa da Allah ya binci alakarsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya binciki yanda yake bin Allah ya binciki yanda yake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan Allah yace in har ka kyautata biyayya a gare su to fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim Allah zai sanya ka cikin waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu sai Allah ya jero maka misali wato kasakashen su yace minan nabiyina was siddiqin daga cikin annabawa da kuma siddiqai wa shuhada'i da shuhada' wasalihina da mutanen kirki wa hasuna ula'ika rafiqa Allah ta'ala ya ce ma dalla da abotaka da waɗannan kusanci da waɗannan babu abin da ya kai shi ni'ima a ce ka tashi alkiyama kana fantamawa cikin zumra ta annabawa da siddiƙai da shahidai da ragowar mutanen kirki shi yasa Allah ya ambaci abin da cewa babbar falala ce daga gare shi zalikal fadlu min Allah Allah yace wannan matsayi falala ce daga wannan ubangiji mai girma daukaka to shine anan wajen Allah yace yudkhilhu jannatin zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wadda qoramu suke gudana a garkashin ta khalidina fiha zai dawwama zama a cikin ta wazalikal fawzul azim kuma wancan shine babban rabo dan adam ya samu aljanna ya gama samun babban rabo babu inda babban rabo yake irin rabon aljanna a gaba Allah ta'ala ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu kaga ko wanda ya saba wa Allah ya saba manzansa wa ya ta'adda hududahu ya ringa ketare dokokin Allah da manzansa yudkhilhu nara Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha zai dawwama zama a cikin ta wa lahu azabun muhin kuma yana da azaba wacce take ta kaskanci ta wulakanci a nan wajen idan muka kalla a ayar farko da Allah yake magana dangane da aljanna sai ce da yudkhiluhu jannatin ta jiriminta hati al-anharu khalidina fiha za su dawwama zama a cikinta amma a ayar da take magana akan wuta sai Allah ta'ala ya ce khalidan fiha can ya yi amfani da lafazi na jam'i khalidina wanda jam'i ne na muzakkar a nan kuma khalidan fiha jam'i ne na shi ga ce ta tafridi zai dawwama shi shi kaɗai to shine malamai suka ce abinda hakan yake nufi saboda a waccan aya din ubangiji mai girma ya yi amfani da man a wannan ayar ma ya yi amfani da man shi kuma lafazin man sau da dama a cikin harshen larabci yakan zo ya wakilci jam'i yana kuma wakiltar tafridi inda ya wakilci tafridi yana nufin jam'i inda ya wakilci jam'i ma yana nufin jam'i kamar yadda anan ya yace wa mai yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu kaga anan wajen sai amfani da lafazin yudkhilhu tafridi ne jannatin ta jirimin tahtiha al khalidi khalidina fiha sai ka gane wancan tafridi din ana nufin jam'i anan ma da yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha sai ka gane jam'i ake nufi kamar a bakara da Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga annasu jam'i ne amma sai ce man yaqulu a madadin yace ce man yaquluna dan man din tana wakiltar jam'i ne amma me zai kara maka gaba sai ce amanna billahi inda mutum da yake nufi da sai ce amantu billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum inda mutum da yake nufi sai a ce wa ma huwa bimu'min ina fata mun gane wannan to dan a nuna maka lafazi na man yana wakiltar jam'i in ya zo a sika ta tafaridi yana nufin jam'i kenan sannan a cikin wannan aya za mu ga ubangiji ta'ala ya ambaci khuludi har sau biyu yace khalidina fiha khalidan fiha ayar aljanna yace khalidina fiha ayar wuta yace khalidan fiha malamai suka ce duk inda kaga khuludi a ayar aljanna to yana nufin khuludil abadi mana duk inda duk wanda ya shiga aljanna to an masa bishara ya shiga tsullum babu fitowa ina fata mun gane wannan kamar wanda ya fada rijiya ne ya tsalle ɗaya ya fada ya dubu bai fito ba to haka aljanna take in dai kai kokawa ka fada to shikenan an rufe kofa da kai ba maganar fitowa ba wanda zai shiga aljanna ya fito amma in wuta ce waɗanda za su shige ta malamai suka ce sun kasu kashe biyu holodin wuta ya kasu kashe biyu akwai holodin abadi akwai holodin zamani ko waɗanda in sun shiga wuta za su dawwama zama a cikin ta har abada sakamakon irin aikin su kamar wanda suka mutu suna shirka waɗannan Allah ta'ala ba zai taɓa gafarta musu ba zai fito da su daga aljanna ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' akwai kuma waɗanda in suka shiga za su yi huludu zamani in suka shiga za a ɗan gargasa su na wani lokaci su ɗan yi firzin na wani lokaci sai su fito sakamakon wasu zunubai da suka aikata a duniya amma suna da al'asulul iman suna da asalin imani a cikin zukatansu karshe za su samu a shafa'atul kubra wato gagarumin ceto bakan jamin ceton nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda allah zai ɗauke masa zafin wutar ya shiga cikin wutar ya aita tono masa mutane sun zamanto garwashi ta inda ake gane su ta kyallin imanin su misqala habbatin misqala zarratin min iman kwatan kwacin kwayar na imani haka za a ringa gano su kil kil kil haka ana ɗauko su sun babbake a kawo su a zo a wanke su a ma'ul hayati ruwan rayuwa sannan sai a tsulli masu aljanna to waɗannan sun shiga wuta amma sun zauna na ɗan wani lokaci sun yi fursuna a wuta na wani ɗan lokaci mu abinda muke roƙon Allah da huludul abadi da huludul zamani kai hanyar jahannama ma kada Allah ya nuna mana da mun tashi ubangiji mai girma daukaka ya danna ma aljanna kuma aljannar ma ba ba ga magare ba aljannar firdausi ma daukakiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za su altumuhu za su altumullah ta'ala aljanna fas'aluhu alfirdaus in za ku dauki ubangiji ta'ala aljanna to ba wai kawai ka ce Allah Allah ka shigar da ni aljanna ba a'a ku ringa bambancewa ku ce Allah ka sa mu aljannar firdausi fa innaha a'al jinan lala ya ce firdausi ta fi kowace aljanna girma ta fi kowace aljanna ɗaukaka fatan mu ubangiji ta alaka sanya mu a cikin aljannar ka ta rahma Allah ta alaka yafe kurakuran mu ubangiji ta alaka yaye mana wannan yanayi da duniya take ciki na annoba Allah ta alaka buɗe mana masallatan mu ubangiji mai girma ɗaukaka ka buɗe mana makarantunmu ka buɗe mana kasuwanninmu ka buɗe mana ma'aikatunmu ka buɗe mana garuruwanmu ka buɗe mana hanyoyinmu ka mana da arzikinmu ka bunƙasa tattalin arzikinmu ka damana da amincinmu mun tuba ya Allah ta'ala ka yaye mana wannan annoba Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka mutu a cikin wannan abu ba cikin yan uwan musulmi Allah ka ji kansu da rahama ka karɓi shahadar su waɗanda ba su da lafiya ubangiji ta Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyar Allah ka inganta lafiyar mu ka kare mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil